Hello everyone, welcome to Jahun English Academy. Marabanku dai, maraba da zuwa Jahun English Academy. In this video, we are going to learn 10 English words and how to use them in sentences. A wannan bidiyon, za mu koyi kalmomin Turanci guda goma da yadda za a yi amfani da su. cikin harshen Hausa. But before we dive into this, like our video, subscribe to our YouTube channel and turn on the notification bell. This is very important. Amma kafin mu shiga cikin darasin, ku danna mana like, ku yi mana subscribing, sannan ku buɗe ƙararrawar sanarwa. Hakan yana da matuƙar muhimmanci. Number one, already, already, Yarigaya, Yarigaya. A, he has already lived. A, he has already lived. B, Yarigaya Yatapi. B, Yarigaya Yatapi. Number two, as soon as, as soon as, da zarar, da zarar. A, call me as soon as you come. Call me as soon as you come. B, ka kira ni da zarar ka zo ka. Ka kira ni da zarar ka zo ka. 3. But But Amma Amma A. He bought a new car, but he came on foot. He bought a new car, but he came on foot. B. Ya siyo sabuwar mota, amma a ƙafa ya zo. B. Ya sayo sabuwar mota, amma a ƙafa ya zo. Number even. even hata hata a everything in the house is new even the television set is new a everything in the house is new even the television set is new B. Komai a cikin gidan sabo ne, hatta kayan kallon ma sabbi ne. B. Komai a cikin gidan sabo ne, hatta kayan kallon ma sabbi ne. 5. If if idan idan a if you stay here he'll find you a if you stay here he'll find you b idan ka tsaya anan zai nemo ka b Idan ka tsaya a nan, zai nemo ka. 6. Often often sautari sautari although american pronounce it as often often so you can pronounce it either often or often both pronunciations are correct A. I often visit Kano. A. I often visit Kano. B. Sautari nakan ziyarci Kano. B. Sautari nakan ziyarci Kano. 7. Since. Since. tunda tunda a. I will go to Kaduna tomorrow since it is a holiday. A. I will go to Kaduna tomorrow since it is a holiday. B. Zan je Kaduna gobe, tunda ranar hutu ce. B. Zan je Kaduna gobe, tunda ranar hutu ce. 8. So long, so long. Matuƙar, matuƙar. A. I will not marry any woman so long we are together. A. E. I will not marry any woman so long we are together. B. Ba zan auri kowace mace ba, matuƙar muna tare. B. Ba zan auri kowace mace ba, matuƙar muna tare. Number 9. Therefore, therefore, don haka, don haka, ko sabili da haka, sabili da haka. A. I give, I gave him your number, therefore expect his call. A. I gave him your number. Therefore, expect his call. B. Na ba shi lambar don haka ka kiransa. B. Na ba shi lambar wayarka, don haka ka tsammaci kiransa. 10. Yet. Yet. Har yanzu. Har yanzu. A. He has not finished the laundry yet. A. He has not finished the laundry yet. B. Har yanzu bai kammala wankin ba. B. Bai kammala wankin ba har yanzu. So this is the end of today's lesson. Wannan shi ne ƙarshen darasinmu na yau. But remember, I ask you to like, subscribe, and turn on the notification bell. But you have yet to do anything. What are you waiting for?